This is the voice of America. The following program is in Hausa. daga nan birnin washington dc a gundumar columbia sashin hausa na murya amurka a hantsin nan ke gabatar da shirye shiryen sa kan mita 60 da mita 25 da ko mita 16 a jamhuriyar nijar za ku ji mu kai tsaye yanzu haka ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murya arewa da alol da kuma niyyar dukkan zango fm kuna iya sauraron wannan tasha ta yanar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Jama'a masu tsaron masu salamu alaikum yanzu ma tare da Salihu Garba da sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ke farin cikin gaban shirin a wannan hantsi. sa abu ne da ba ma jama'a adalci tun daga abin da mutane suke so garba ke so an aka kau da shi bugu da tsari kwanda abin dan jihar taraba kamar ko dsk ko ma wani jihar kamar ba dan jihar kaduna shi su to kaga wani abu ne wanda ya dame mu sosai hankali ya tashi an bar fatima da dama in ba zan dawo maganan garba ma fatima sun tsari ga wace ai wani cikin magoya bayan alhaji garba umar utc tsohon mukaddashin gwamnan jihar taraba muna da rahoto bayan labaran duniya jimmai ali za ta gabatar da shirin rigakafi tambarin lafiya za ku ji sharhin da wasu jaridun kasar ghana suka yi cikin makon nan mu karasa da filin ra'ayi daga bakin mai shi yanzu ga labaran duniya Ga labaran da makaranta makaranta Salihu Garba, kotun kolin Amurka jiya Laraba ta soma sauraron karar nuna bambancin addini da wata yarinya musulma ta shigar. Tana zargin an hana ta aiki a wani babban kantin eh, sayar da tufafi domin ta sa hijab. Samantha ilof 'yar shekaru goma sha bakwai ce da haihuwa lokacin da ta nemi aiki a shekarar 2008 a kamfanin Abercrombie. a garin Tulsa na jihar Oklahoma. Jami'an kamfanin sun tsar da shawarar cewa shigarta ta sabawa shigar masu sayar da tufafi, amma kamfanin ya ce tuni ya fara barin ma'aikatansa su yi shiga irin wadda addininsu ya zana musu idan sun nemi yin hakan. Wannan ya bar mata da suke son sanya hijabi su sanya. Tun farko dai masu sauraron kara sun ci tarar kamfanin. suka kuma yanke hukuncin ya biya ilof dala dubu ashirin. jiya laraba hukumomin amurka suka kama wasu 'yan kasar waje uku da suke zama a birnin new york waɗanda aka kama ana zargin su ne da shirya wata makarkashiya da ta hada da goyon bayan kungiyar isis da ke siriya da kuma neman kashe shugaban amurka barack obama da 'yan sanda da ma jami'an fbi ma'aikatar shari'a ta amurka ta ce an ka akhor metov ɗan shekara goma sha tara da haihuwa kuma ɗan asalin ƙasar kazakhstan an kama shi na filin saukar jiragen sama ta jfk da new york yayin da yake shirin tashi zuwa istanbul na biyun abdulrasul Hassanovich, ɗan shekaru ashirin da hudu da haihuwa yana da tikin zuwa istanbul watan gobe a unguwar brooklyn da ke new york aka kama shi shima mutum na ukun abror hamibov ɗan shekaru talatin da haihuwa kuma ɗan asalin uzbekistan an zarge shi ne da taimakawa eh, sa'id kametov da kuɗi a kan nasa shirin shi a jihar Florida Amurka aka kama shi inda aka gurfanar da shi a gaban wata kotun tarayya kuma aka samar masa mai kare shi lauya mai suna Adam Palomota. To kada dai a sha labaran na zama kuma kanan harshen Hausa na muryar Amurka. Majalisar Dattawan Amurka ta yi wa kudirin da Majalisar Wakilai ta tsayar a kan kasafin kudin ma'aikatar tsaron cikin gida gyaran fuska. Ma'aikatar ita ce take kula da iyakokin kasar walau na ruwa ko na ƙasa da filayen sokan jiragen sama da na ƙasa da ƙasa domin dakile yaduwar harin 'yan ta'addanci. Sanatoci 98 suka jefa kuri'ar amincewa da kasafin kuɗin jiya Laraba. ba tare da cewa sai shugaba obama ya janye shirin nan na barin bakin haure kusan miliyan biyar su ci gaba da kasancewa a kasar ba sanatoci biyu suka ki amincewa da kasafin kuɗin makonni biyu da suka gabata majalisar wakilai ta amince da kasafin kuɗin na ma'aikatar tsaron cikin gida amma sai ta hada da dokar hana shugaba obama kuɗin barin bakin haure kusan miliyan biyar ci gaba da kasancewa a kasar 'yan republika sun hakikance dole bakin haure da suka shiga kasar ba kan ka'ida ba a mara da su kasashen su na asali tun farko dai sanatocin democrat suka ce ba za su amince da kudirin wakilan ba shi ma shugaba obama ya yi barazanar hawan kujerar naki sakataren harkokin wajen amurka george kerry jiya laraba ya ce firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya yi kuskure kan yadda ya fahimci tattaunawar da ake da iran kan shirin nukiliyar kasar a ranar laraba prime minister benjamin netanyahu ya faɗa yan jam'iyyar ta likuciya sassaucin da amurka da ƙawayenta suka yi wa iran kenan sun sadakar ƙoƙarin hana iran gina makaman nukiliya John Kerry ya ga kwamitin Majalisar Wakilan Amurka cewa gaskiya abin da suka cimma a tattaunawar su ya ƙara ƙarfafa kariya ga Isra'ila domin sun hana Iran ci gaba da shirin nukiliyar ta. John Kerry ya ce waɗanda suke zargin shawarar da suka cimma da suka hada da shi Mr. Netanyahu ba su san abin da suke magana a kai ba. Kerry ya ga 'yan majalisar cewa manufar mu fa ita ce Iran ba za ta samu makaman nukiliya ba kuma duk wanda yake zagayawa yana cewa ba sa ba mu son matsayar da aka cimma bai san abin da aka cimma ba ne yanzu dai babu wata yarjejeniya da aka cimma. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Wasu 'yan jam'iyyar PDP a jihar Taraba da ke arewa maso gabashin Najeriya suna barazanar yi wa jam'iyyar makarkashiyar ta faɗi a zaɓe mai zuwa muddin kuwa jam'iyyar bata canza ɗan takarar gwamna na jam'iyyar Darius Isiyaku ba, mutumin da suke zargin cewa ai ba ɗan asalin jihar Taraban ba ne, kamar yadda za ku cikin wannan rahoto da Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana. a wannan yunkurin ne ma tsohon mukaddashin gwamnan jihar alhaji garba umar utc ya ziyarci fadar jihar inda ya samu kyakkyawar tarba daga dimbin magoya bayan jam'iyyar to ko me yasa yan ke wannan murna a yanzu mr hood don da alhaji muhammad ibrahim na ma cikin waɗanda suka shirya tarbar eh, tsare shi da jama'a don muna ga shi ne cancan da ya zama dan takarar gwamna jihar Taraba. Muna zuwa canja ne mu yan jam'iyyar PDP mu yan PDP ne na kwarai ba yan PDP da suka shigo da tsakiyar rana ba kuma mu yan Taraba mu muka san jihar Taraba Mu muka san wahalolinmu da muke ciki mu muka san kuma waye ne muke so yau ya zo kai mu ga tudun na tsira. In ba wannan canjin ba muna tabbatar ma da cewa mu ma da kanmu za mu yi kokari mu ga PDP ta faɗi a jihar Taraba. Eh to dalilin tarban shine me yasa kuke so a canja shi? Ya sa abu ne da ba ma jama'a adalci tun daga abin da mutane suke so garba ake so an aka kau da shi bugu da ƙari da bama dan jihar Taraba kamar ko DSK ko ma wani sai kamar ko dan jihar Kaduna shi Darius to kaga wani abu ne wanda ya dame mu sosai hankali ya tashi an bar Fatima da dama in ba zan dawo maganan Garba ma Fatima sun tsari riga wace ai mu ne mu ne yan ko mu ne zamu bata zamu kaura kawai to sai dai kuma a martanin da mai da dan takarar gwamnan da ake kokarin sauyawa Mr. Darius Isyaku ya ma bayyana wannan yunkuri ne da mafarkin yara Alhaji Abubakar Bawa da ke zama da daraktan kamfen na Mr. Darius Isyaku ya ce fa ba za ta sabuwa wai bindiga a ruwa. Ka san idan mutum ya yi mafarki ba za ka hana shi mafarki ba. Kuma wasu mutane ne kawai wanda suke son ba su son PDP da zaman lafiya. Su ne kawai suke yayata wannan abu. Kuma idan ma ana magana cewa maganan gamna ne, ai UTC ta senator ne ya saya a lokaci, Ba gamna ne ya saya ba. Kuma yanzu maganan cewa ana maganan canza tiket na wani ina gani wannan mutane ne kawai suna mafarkin su. Don tabbatar da halin da ake ciki ne ma na ta kai goro da mare a sakatariyar jam'iyyar PDP da ke kan titin Badawe. To amma fa haka ta bata cimma ruwa ba don ba wani jami'in jam'iyyar da ya ce da ni uban yayin da ma aka bayyana min cewa shugaban jam'iyyar a jihar Mr. Victor Balako na yayi bulagoro zuwa Abuja. Hakanan na ta buga wayarsa ba a ɗauka ba babu kuma amsa sakon karta kwana da na aika masa. Kamar jihar Taraba a jihar Adamawa ko 'ya'yan jam'iyyar PDP ne su gudanar da wani taro inda masu suka bayyana su na ganin ba a bar jam'iyyar adawa ta apc ta lashe zabe ba da yake jawabi a taron wani kusa a jam'iyyar sinita jonathan sale zangina ya ce mudin aka kyale ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar adawan ta apc janar muhammadu buhari lashe zabe to fa da su da dama za su koma gidajen yari yayin da wasu su kuma za su je gudun hijira. President Goodluck ya ninka Buhari so dubu to bari gaya muku General Buhari ya ce shi abu na farko da zai yi shine zai yi renovatin prison ya. Me ake sawa prison ne? Wai shi abin da zai yi zai gyara prisononi wato yana da niyya ya kukulle mutane a ciki kenan. To, bari tabbatar muku duk mutumin da ya yi gwamnati duk mutumin da ya gwamnati na sati daya idan ana so a same shi da laifi ba za a samu ba to dukkan mu muna zama potential inmates din prison din na ba mai hankali ba e eh, kun kuskura ku gaya musu e kun kuskura kun sa buhari a can to shekara ɗaya yana kan daddaure mutane daddaure mutane shi kuma kuma shi bai san yadda ana bin doka ba zai daure mutum shekara dari biyu akwai mutum da yana zama duniya shekara dari biyu ne to wani shekara dari uku in ya yi sauki shekara hamsin mutum shekara sa saba'in ka daure shi shekara hamsin shekara nawa kenan lokacin da aka fara kamfen na apc ba kun ga gwamnoni apc suna bin shi ba yanzu kuna gani su ne babu don an ce ya yi hakuri da maganan gina prisons ya ce ba zai yi hakuri ba. To sai dai kuma yayin da NPDP ke ci gaba da irin waɗannan taruka su ma yana dawa na jam'iyyar APC na ma gudanar da nasu gangamin inda wasu kusoshin jam'iyyar irin su Alhaji Abraman Abba Jimeta ke saba layar cewa. Najeriya! Najeriya! Ibrahim Abdul Azizu, sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya. Dan zomo ina hana maka dambe kana ganin laifi na aina ce ma ake miyagun kaya. Kafin mu gabatar muku da shirin rigakafi sai a ci gaba da shakatawa da marigayi dan ana ce. kira abu da kai waɗanda na cika kali wanda da na ta yi irin madan da ka ima duna sai gunta kotu umar tulku kuma sai ya yi wanda an fi sa hausa madarigima ta irke julin ya babubuwa ta da dam mai shanu Karfe biyu da kusan minti goma sha biyu na dare sashin Hausa na muryar Amurka ke sauraro ga Ali da shirinmu na gaba. Rigakafi tambarin lafiya. Masu sauraron rigakafi tambarin lafiya Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin jagorancin gabatar da wannan shirin da ke ƙoƙarin ilmantar da iyaye muhimmancin yi wa yara allurar rigakafin cututtuka. Ga Nasiru Yakubu birnin yaro da ƙarin bayanin tanadin da suka yi wa wannan fili a yau. Hajiya Jummai sanu da ƙoƙari ganin irin nasarar da aka samu wajen yaƙi da cutar shan inna ya sa hukumomi suka sauya akalar rigakafi daga rigakafin gida-gida ya zuwa tsarin rigakafin yau da kullum. Amina Abdullahi Girbo ta ruwaito mana wannan labari daga garin Bauchi. Dr. Mansur Dada ya bayyana yadda tsarin za ta kasance. Kuma al'amura irin wannan da kowace kasashen da suka riga suka kawar da cutar shan inna idan aikin ya zo ƙarshe akwai wasu ɗan canja-canja idan da ake yi saboda a tabbatar an ƙare abin da kyau ba tare da an bar wata matsala da za ta biyo baya ba a cikin matakan shine dama mun saba yin Eh, shi wannan kamfen na polio bayan kowane sati shida zuwa wata biyu dai to yanzu wani mataki aka ƙara don ya ƙarfafa aikin da aka yi a baya shi ne aka kawo wannan rigakafin polio amma na allura sai aka sa shi a cikin rukunin alluran da ake yi na yau da kullum wato routine immunization a sati goma sha hudu ake bayarwa so wannan zai ƙara eh, garkuwan jikin yaran wajen tsare su daga cutar polio so kaga a nan ana kamfen nan kuma ta bangaren allura rigakafin yau da kullum su ma ana ƙara wannan eh, garkuwan jikinsu ya kare su daga wannan polio din su a hankali haka ana bi ana bi insha Allahu muna fata a kai ga ƙarshen da za a wayi gari a ce yau najeriya ba ta da cutar polio already an kama hanya yanzu mun yi wata shida a januwari so idan muka cika wata goma sha biyu akwai abin da ake cewa kasashen da suke da cutar sai a cire najeriya a ciki kaga an samu wata goma sha biyu to aka sake daukan shekara biyu akan shekara ɗaya da aka yi an samu shekara uku cip cip ba tare da an samu wani yana dauke da wannan cutar ba to lokacin ne za a yi za a yi certification lokacin ne za a yi declaring din Najeriya ta zama polio free kamar yadda aka yi a 2013 a kasar India so kasashen nan da da su hudu ne suka dawo uku muna fata nan da shekara biyu da dan watanni shida in komi ya tafi daidai najeriya ma a fitar da ita a ce polio ya kare tun daga lokacin da majalisar ɗinkin duniya ta mai da harkan kawar da cutar shan inna programmatic emergency abubuwa da yawa sun canza a najeriya za a ga yadda ake yin eh, campaigns da yadda ake haɗa kai tsakanin ƙungiyoyi masu zaman kai da gwamnati an samu tsari mai kyau wadda kudin da aka samu na yin aikin da ma'aikatan ana tsara shi da kyau yadda za a amfana da shi kuma a ga eh, amfanin kudin so wallahi cikin da yan watannin da aka sa duk da aka duk da lokacin da aka fito da wannan canjin abubuwa da yawa sun canza kusan kowane kungiya mai zamar kai da gwamnati kowa yana iya kokarin sa kuma gashi an fara ganin nasara ita national primary healthcare development agency yadda ta tsara shine ran 11 ga watan biyu february ranar laraba kenan mai zuwan nan jihohin da suke arewa maso gabas wato bauchi gombe borno yobe adamawa taraba da kuma jihohin da suke arewa maso yamma wato kano jigawa sokoto zamfara kebbi katsina kaduna da kuma abuja waɗannan states ga baki ɗin aka haɗa su goma sha hudu ranar sha ɗaya ga watan february nan za su sa wannan alluran a cikin rukunin alluran yaya eh, rigakafin yau da kullum sauran jihohin da suka rage kuma wanda suka kasance jihohin arewa ta tsakiya kudu maso kudu kudu maso yamma kudu maso gaba su kuma ran ran shashi ga watan march za su introduce so fatan shine a ce kafin watan uku ya kare duk jihohin najeriya sun sa wannan sabon rigakafin polio na allura. Dr. Mansur Dada jami'i masu fafutukan yaƙi da cutar shan inna a jihar Bauchi. Amina Girbo, sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. A taron da gidan rediyon muryar Amurka ya gudanar a asibitin hukumar lafiya matakin farko da ke garin Kwantagora, Hajiya Aisha Tu'ai wakili jami'ar tsare-tsaren rigakafi ne a asibitin hukumar lafiya matakin farko da ke karamar hukumar Kwantagora. Ta faɗakar da taron mata akan rigakafi. Hausawa kan ce rigakafi ya fi magani, saboda haka in mace ta haihu da zaran ta haihu muka yi musu bayani su zo asibiti saboda rigakafin da za a ba yaro akwai iri-iri magunguna da ake bayarwa kamar in mace ta haihu sabo-sabo akwai alluran da muke ce ma bcg wato shi bcg din da ake bayarwa a hannu ake yin shi a saman hannu kuma yana kariya daga tarin fuka wanda turawa ke cewa tuberculosis to bayan an ba yaro wannan sai a gaya ma uwa lokacin da za ta sake dawowa shi wannan bcg so ɗaya ake bayarwa wata bi mata kan ce a'a an ba yaro na kuma hannu ya kumbura to wannan bcg a gaskiya in aka ba yaro hannu ya ɗan kumbura ya yi ruwa kamar maruru to ya nuna cewa wannan magani ya yi kyau kenan amma in maruru bai hito ba bai yi kyau ba kenan sannan wannan allura muka yi musu bayani ba a son a yi mishi farsa a kyale shi kawai shi da kanshi zai fashe to bayan wannan sai mu gaya mata ta dawo bayan bakwai shida wato in an yi arba'in to in ta zo a bakwai shida din nan za a yi mata allura za a yi mata allura uku ne akwai za a ba da opv wanga na baki da ake bayarwa shi kuma kariyan shi na ciwon eh, abin ga polio shan inna poliomyelitis shi poliomyelitis akan ba da shi sau hudu ne in an haihu in yaro ya kai bakwai shidda sannan kuma bakwai goma wato wata uku kenan sai kuma wata hudu a lokacin da ake ba da polio kenan to wani magani kuma dpt shi muka mayar ma pentavalent shi kuma ana ba da shi kariyan eh, tarin fuka irin tarin nan da ke daɗe ma yara su yi wata uku ana abu guda su yi ta kuhuku sai sun yi amai sannan abin ga sai su samu sauki shi ya sa akan ce don Allah ku kai yara don in ya kama yaro gaskiya sai an jima kamin yaro ya samu sauki shi kuma sau uku ake ba da shi sannan shi hepatitis wanda yake kariya daga ciwon hanta shi kuma so biyu ake ba da shi in yaro ya kai eh, bakwai shida da kuma wata hudu ake ba da shi wannan hepatitis sai measles measles kuma na abun ga ciwon dusa wanda ko ba asibiti ba aka yi bayani lokuta-lokuta a zo a yi wannan alluran dusa shi alluran dusa so ɗaya ake yin shi sai kuma yellow fever shi ma sau ɗaya ake yin shi sai vitamin a vitamin a in yaro ya kai wata tara za a yi shi sau biyu ake yin shi wata tara da kuma wata goma sha biyar shi kuma vitamin a yana ba da ƙwarin idanu to a takaice dai mace ya kamata ta zo asibiti sau biyan ne in tana goyo ba sai ka bari a bi ka ba bayan an ba da rigakafi din nan akwai messages da muke ba mata na ɗaya mukan gaya musu ainihin allura da aka bayar a ranan nan na biyu mukan gaya musu ranar da za su sake dawowa na uku muna gaya musu katin da muka bayar gaskiya yana da umfani a yi safeguarding ɗin shi bayan wannan muka gaya musu inda za su je su same mu saboda su samu wannan rigakahi karo na biyu ko na uku da za su zo kun gane ko don allah da annabi ku rika kai yara asibiti yana da mahimmanci Ƙarshen shirin kenan a yau a madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shirin jimmai alice daga nan birnin washington dc nake mana fatar alheri a gaida hajiya jimmai da tawagata yanzu haka shugaban ƙasar equatorial guinea yana ziyara a ƙasar ghana kuma hirarsa da yan jarida yana daga cikin rahotanni da wasu jaridun ƙasar ghana suka yi sharhi a kai ga baba yakubu makeri zan fara shirin jirgin ne da jaridar ganyenta ta ce ta rawaito kira da shugaban equatorial guinea teodoro obiang nguema Mbasogo, wanda ke ziyarar aiki a nan gada inda yake cewa idan ba mu taimaka an magance ta'addanci na boko haram ba to yana yiwa harkokinsu ya zarce niger nigeria kamaru da chadi zuwa sauran kasashen nahiyar afirka jaridar ta ce shugaba teodoro Mbasogo ya yi wannan hurici ne a wani taron manema labarai da shi da shugaban ecowas john dramani Muhammad suka yi jim kaɗan bayan ganawa da suka yi a asirce jaridar ganyenta ta kara da cewa a zama da kungiyar kasashen tsakiyar afirka suka yi a baya-baya a birnin yawundin kamaru nan ne aka ba shugabanni basongo da sasu ungweso na kasar congo aikin ganawa da shugaban ecowas da kuma shugaban goodluck akan fidda dabaru na yaƙi da boko haram sai kuma jaridar daily graphic wacce ita kuma ta rawaito cewa tsohon ministan makamashi dr joe otin eje ya ce ya dawo da motar da ke hannunsa watanni shida bayan ya gama aiki a matsayin ministan sashen makamashin jaridar ta ce motar nashi dai na cikin motoci 38 da hukumar makamashin ta yi amfani da wasu kuɗaɗe da aka ware za a ja wutar lantarki zuwa wasu unguwanni dubu ɗaya da ɗari biyu. ta sai motocin jaridar ta ce a cikin wani rahoto da hukumar binciken kashe kuɗaɗen gwamnati ta gabatar ga majalisar dokoki a ranar 17 ga wannan watan fabrairu ne aka gano an kashe dalar amurka miliyan biyu da wata cibiya ta bayar don kai wutar lantarki a unguwanni dubu ɗaya ɗari biyu tsakanin shekarar dubu biyu da goma zuwa dubu biyu da goma sha biyu amma aka sayi motocin anashuwa Ita kuwa jaridar da Chronicle ta yi kanan labarai mai cewar 'yan sanda sun kira ga mazauna unguwar kuma da ke jihar Greater Accra da su ba 'yan sanda haɗin kai wurin yaƙi da masu tada fitina akan filaye. Jaridar da Chronicle ta ci gaba da cewa kwamandan 'yan sanda na jihar Taba DCOP Beatrice Sanziri ta yi kira ga mazauna da masu ruwa da tsaki a wannan fanni a gundumar Dodowa musamman ma kuma da kewaye su taimaka wa 'yan sanda su yaƙi masu rikicin filayen a cikin gundumar. Jaridar da Chronicle ta ƙara da cewar kwamandan 'yan sandan da ta gargaɗi gargadi wasu sarakunan gargajiya da masu kasuwancin filaye da masu gine-ginen gidaje waɗanda suke hayo masu rikicin filayen da su daina hakan in ba haka ba doka za ta yi aiki a kansu idan muka leka a jaridar daliga za mu ga ta kawo kashedi da babban jam'iyyar hamayya ta npp take yi wa gwamnati akan aniyarta na jan kunnen shugabannin makarantu wanda suka ba yaran makarantar nasu dama suka shiga zanga-zanga da ita babban jam'iyyar hamayya ta npp ta shirya a makon jiya jaridar ta ce a ranar laraba da ta gabata ne jam'iyyar npp ta yi wata gagaruman zanga-zanga don nuna damuwa ga rashin isasshen wutar lantarki a cikin kasar da kuma taɓarɓarewar tattalin arzikin kasar inda wasu yaran makaranta suka shiga wannan macin da kayan makarantar nasu jaridar zanga ta ce jami'in tattara matasar jam'iyyar hamayya ta NPP Samuel Abuku ya ce idan gwamnati ta ja kunnen mutane akan wannan zanga-zangar to ko shakka babu zai iya zama babban illa ga demokaradiyyar kasar. Da wannan ne muka kawo ƙarshen sharhin jaridunmu na Ghana. Baba ya koma Kiri sashen Hausa na murya Amerika a kira Ghana. To a gaida Baba ya koma yanzu kuma ga kaɗan daga cikin da ra'ayoyi da kuka bari akwatin saƙonni. Assalamu alaikum. Mai magana Hudu Muhammad Bello, ƙaramin hukumar Tonga, jihar Taraba. Shugaban rundunar adalci na jihar Taraba. Ina kira ga shugabannin PDP na ƙasa baki ɗaya zuwa ainihin jihohi ƙananan hukumomi har da magundumomi. Hakikanin gaskiya ni ne magana ni ɗan PDP ne amma mai son a yi gaskiya da adalci wadda kuma a zaɓen da ya gabata a mazaɓa na kafin sambo polling unit fada ward don ga local government taraba state na yi mama gullo ebele jonathan ejen ya ci wannan akwati ramar na son jawo hankalin shugabanninmu rashin adalci wadda ya samu gindin zama jam'iyyar pdp wajen zaben fidda gwani da shauransu to hakan shi ya warga lamarin pdp yau a kasar nan domin yau kana ma jin kunya kake kai dan pdp ne yau ka ji wani ya fita ya can ji wani ya fita can ba komai ya kawo haka ba face rashin adalci da ya samu gindin zama hakan nan jihar taraba abin da ya faru a jihar taraba jihohi talatin da shida na najeriya babu jihar da aka yi mata wannan kama yi ita jihar taraba domin kama ka ma maka ne inda ke da gaba amma na jihar taraba ne ma inda ba gaba a kama aka karya to yau mu a siyasar mu a jihar taraba idan musulmi ya ce zai da kirista ba ƙarya yake a jihar taraba kirista ta bai da musulmi ba ƙarya yake yi ba mu san siyasa addini ba don muna tafiya tare da juna muna abubuwan mu muna harkokin siyasa mu ba bambance bambancin siyasa addini ko kabilanci da makamantar haka to amma yau menene ya kawo yau ga talakawa sun ce garba umar suke so aka je aka yi murtsa murtsa dalige ma da kotu suka tabbatar su aka hana su zaɓe aka kokore su aka yi da shi kawai masu tsaro ga tashin kanin labarai kafin mu sallama da ku baki daya Kotun kolin Amurka jiya Laraba ta soma sauraron karar nuna bambancin addini da wata yarinya musulma ta shigar. Jiya Laraba kuma hukumomin Amurka suka kama wasu 'yan kasar waje su uku da suke zama a birnin New York akan zargin suna shirya ta'addanci. Majalisar Dattawan Amurka ta yi wa ƙudurin da Majalisar Wakilai ta tsayar a kan kasafin kuɗin ma'aikatar tsaron cikin gida gyaran fuska. sakataren harkokin wajen amurka john kerry jiya laraba ya ce firayim ministan isra'ila benjamin netanyahu ya yi kuskure akan yadda ya fahimci tattaunawar da ake yi a kan shirin nukiyar ɗin iran a ranar laraba firayim minista benjamin netanyahu ya faɗa ya ya faɗa wa 'yan majalisarsa ta likud cewa sassocin da amurka da ƙawayenta suka yi wa iran kenan sun sadakar da ƙoƙarin hana iran ɗin gina makaman nukiliya john kerry ya yi wa kwamitin majalisar wakilai bayani cewa a gaskiya abin da suka cimma a tattaunawarsu ta ƙarfafa tsaron ƙasar isra'ila ne domin sun hana iran ci gaba da shirin nukiliyarta. To a gaishe ka, da haka Allah kawo mu ƙarshen shirin a hantsin nan sai kuma can da al'asar za ku sake jimu da wasu sabbin shirye-shirye kamar kullum masu ƙatar da ciki har da shirin sai bango ya tsage da yadi. Kamun mu sallama da ku ga gaisuwar fatan alheri zuwa ga tambarin Adamawa Alhaji Abubakar Mujali da fatan iyali da sauran jama'a na lafiya. yanzu a madadin salihu garba da cuba hero da ne da ya kula da akin gabatar da shirye-shiryen da ma injiniya malam jim haman da ya riga masa a nan ne sahaba imam aliyu zan dakata yin sallama da ku mu zama lafiya thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.